wannan karatun alkur'anin zan yi nafisa abdullahi zan miki ne ni da nake tun ina ɗan shekara hudu iyaye na suka dauke ni suka kai ni makaranta almajiranta yanzu ne zaki tabbatar ba rashin gata bane kuma ba wai abincin ci ne ba su da shi iyayen namu suka ɗauke mu suka kai mu makaranta almajiranta ba bari ki ji dadin karatun alqur'ani mai girma Tun da wawu ya ce ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in yakadil ladzina kafaru la ka bi absarihi lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikran lil alamin suratul haqati makiyatun wa tanu wa kamsuna aya wa man yaqanutu min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'amma salihan nutiya ajraha marratayn wa atadana la kan karima ya nisa annabi lastunaka adim minan nisa in ka fala ana bil qawli fa yadama allazi fi qalbihi mararo qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrijna tabarrijal jahiliyatal lule wa aqimna salata wa atina zakata wa ina allaha rasula inna ma yuriddu allaha li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yashurkum tadashira wa zakurna ma yutile fi buyutikunna min ayatil lahi wal hikma inna allaha kana ladifan kabira innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina wal qanitatu was sadiqina was sadiqatu was sabirina was sabiratu wal mutasaddiqina wa mutasaddiqati wa sa'imin was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizati wa zakirina Allah kaseera waz zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima alqur'ani mai girma na fisa abdullahi ya fi karfin kice iyaye suna tura 'ya'yansu dan sun kasa riko ne duk wani iyayen duk wani uba na kirki duk wani tura ɗansa ya je inemun alqur'ani mai girma i salute you ba uba ne wanda ya gaji da ɗansa ba uba ne wanda ya tura ɗansa ne me abincin da ake ci wa wuya ba rayuwa mai muni kamar macen da za ta rinka bidiyo a cikin hotel ba ta duk renin da kika yi wa iyayenki iyayenki fa ba mahaukata bane duk renin da kika yi wa iyayenki akwai rahin jin daɗi su rinka ganin hotunan ki a swimming pool su rinka ganin hotunan ki a hotel idan an tambaye su ina Nafisa Abdullahi take mun ga bidiyon ta ina za su ce kin yi bidiyon a wajen aiki to sai dai su ce a hotel sai dai in ba za su gaya miki gaskiya ba to Naziru sarkin waka na ji daɗin abin da ka faɗa haka irin ku ake so a samu a masana'antar Kannywood da a ce akwai irin ka za a samu na biyu irin ka wallahi da Kannywood ta gyaru amma yanzu ba za a samu ba kai kai kadai ne tamkar da dubu ba za a samu kamar naziri ba na faɗa idan ku